وقال القبة رحمه الله في قوله تعالى ومن يؤمن بالله wanda duk imani da Allah to kuwa Allah ta'ala bai shiryatar da zuciyarsa qala hi al-musiba tusibu ar-rajula shine bala'i wanda zai samu mutum fa alamu annaha min indillah ya yanke cewar wannan masifa daga Allah take fa yusallimu laha wa yarda ya da kai gare ta rungumi kaddara shine yu'min billahi kenan masifa ta zo masa ya imani ainihin ba abin da zai afa sai daga Allah to kuwa in mutum yi haka Allah zai kimtsa zuciyarsa. Kana Abu Muawiya الأسود في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة هذا يا شيء رايوة كيكاوة رايوة أتجمان النهل قال الرضا والقناعة حياة طيبة يتسي رايوة مطيرون كمي قدرة يجمسو دا أبو دا الله يباش يودا تدش abun da Allah ya bashi shi ne nashi wafil akhbari salifa ya zo a maganganun da suka gabata anna nabiyyan min al ishaka wani annabi daga cikin annabawan Allah ya kai kuka ila rabbihi azza wa jalla aljiwa annabi daga annabawan Allah ya kai kukan yunwa zuwa ga ubangijinsa wal faqara ashara na ina roƙon Allah amma saboda ya ne bai fasa ba bai canza ba farko menene ansa? fama ba, ila ma a rada ba a bashi abin da yake son ba ma au hallahu ilaihi kam tashku roƙo ya yi yawa sau nawa kake roƙo ka roƙo da dama haka za ka na bada uka indi fi ummul kitab haka ka abin da aka baka kenan tun farkon ka wannan shine ka san ka aure da tun da aka halicce ka tun da menene ba wai akihil malaku ba wa umaru bi katabi rizqihi wa kadahu wa kadahu wa kadahu wa umaru bi arba'ati kalimatin kaza wa kaza to arzikin da aka yanka aka baka kenan maimakon ka rungume abin da aka baka ka hakura kana neman sai a kara ma me kake kana son canza Ya haka za ka na bada uka indi haka farkon ka wuri wurina fi ummul kitabi qabla an akhluqa samawati wal arda tun kafin in halitta sama da kafa kafa sai da aka gama kamar muna karatu a cikin nuriya ma ka magana kuma cikin tauhidi take ilimin Allah ya san dukkan komai mai yiwuwa da wanda bai yiwuwa irada ta zo ta tararraba dukkan komai kuma ita wani abu za a yi shi wani abu Allah ya yanke ba za a yi shi ba wani abu za a yi shi a wanne ƙasa da aka yi shi ƙasa a wannan zamani a zamani kaza ga inda zai fara ga inda zai mutu a can wannan ga yadda yake wannan ga yadda yake musamman mu yan nan masallaci mafi yawancin mu a haife mu aurare daban-daban ni dai na kallon kaina shigar ku aka haifan na gama kewaye kewaye na zo da niyyar ina son tsallake gashi har yanzu ina nan da rabon tafi zan mutu a nan lastu adari saboda haka nan to karshen ta kai ma an ka mafi yawanci da haka za ka da mafi yan nan ba su da yawa a kawai ta su da to tun kafin a halitta sama da kafa aka kaddara za mu zo nan a wannan zamanin a shekara kaza za a yi kaza za a yi wani gari tun zuwa kaduna aka yi amma muna na a ajiya umar an riga an tsara dukkan komai wannan shine ira aikin irada kudura ita kuma za ta zo daga baya kowane abu kuma ga plan an ajiye mata kaza lokacin sa ya yi sai ya fito lokacin ya sa kare ya koma wannan lokaci ya yi kaza an zo ana ta yi za a iya ba za a iya ba ana kora ana mene daga da an bunya zama duk wancan hayaniyar ta kare ita ma ta gari ta gudu wannan za a yi kaza wannan za a yi kaza wannan za a yi kaza wannan yi wannan aikin kudura saboda kana an riga an halice ka tun daga can kafin a halitta sama da ƙasa an baka arzikin da aka baka a yanzu wannan ba za a ba za a canza ba kana neman canza maka abin da na tuntuni hmm? addu'a tana abin nan tana eh, da yake tana tasiri roƙon Allah kai da sai da aje maka wani Allah kwanar ake bai ta ya in ma ka yi sai da tattara a je shi ta amma abin da kai umar kitabi yana nan yana zuwa sai dai ran da shi Allah da kansa ya canza da kansa amma ka ce masa ya canza hmm. ya ni ya yi ka namiji aka kuma ka fara roƙon ka ce masa Allah mai da ni wace saboda mata ya san fi sauƙi mai da ni wace ko ita mace Allah ya ta mace take tana son ta roƙi Allah ta shiga wajen roƙo Allah Allah mai da ita namiji ba haka ya riga ya kaddara haka ba ne. ne cikin siffofin Allah ne a kuma da kuma ɗanye shi da kaf kankana ta shi tun kana gaban mahaifiyanka ta wal irada ta wal ilmu wal ayata wal samu wal kala ko da yake galibi ne karanta su ake wasan malan su dan da dama wanda ya karanta da ka dai karanta ka ka haddace kudura al-kudura wal izaz wal ilm wal hayat wal sun wal bar wa ta'amul nafsi ma ma'anar kudura iya eh, kaza kaza kaza ya fa'al biya kaza shi ne duk hadda kawai akai ran ba san me ma nan ba kama sallu limari ya mai asfara wannan haka su karan bayan an ka gama kanta za ce to wannan ce ta fara wannan ga aikinta wannan ga aikinta wannan ga aikinta wannan ga aikinta wannan ga alaka ta wannan ba ta da alaka ɓangaren tauhidi ne mu kunan muna tarbiyya sai an zo tauhidi kuma ba ka ka kununiya ba ka yi amma ran kununiya ba ya taba ba kabala an ita kanta nuniya ita ma ba wai tauhidin zalla take kwata a ita raddi take yan bidi'a ne ta aka ba shi haushi ya shiga ike fata-fata da yan bidi'a kawai kaga nan in yi ɗauko littafin tafidi za ka yi mamaki me zai rubuta to mu a raddin muke koya saboda kana fi umar kitabi kabala an akaluka samawati wal arda wa hakaza sabaqa laka minni haka i gabata gare ka gani daga gani wa hakaza qadaitu alayka haka ne zartan maka kabala an akaluka duniya afaturidu an da kalkar duniya min ajalika ka san canza tsarin duniya saboda kai ai ka san halayya ɗaya da idan ka tsara ba kun kai dubu ɗaya sai ka samu ke da tasa'in da tara ɗari tara da tasa'in da tara an suka yadda daga guda ɗaya ke ba a yi masa adalci ba to ka ko ba da ka ta irin waɗannan ridan nasa dayatul lan tudrak ji masu iya magana wai ka gamsar da mutane to wannan matsayi ne ba a ci masa ka ga gamsar da Allah kawai nemi me Allah yake so kai masa am turidu an ubaddila ma qaddartu laka Kana son kan zabu da na abin nan dinka. fa yakunu ma tuhibbu fa ma uhibbu ya zama abin da kake so ne sama da abin da nake so ai kaga ko da ka da ɗanka ba kai za ka bi ɗanka ba ɗanka ne zai yi ka ko da ba a samu ba kai za ka bi matakka ba matakka ce za ka za ta bi ka don kai kaje ka karɓo ta shi ai ban karɓo ke ba a wurin ke don ki ce mutunci na ko ba inda kika bullo sau da kanan matakar to kai ma haka ya za a yi da Allah ba malami ne zai bi ɗalibi ba yana ɗaukar umarni a hannun ɗalibi a'a ɗalibi ne zai karɓi umarni a hannun malaminsa inda ɗalibi ne yana jiran mai malaminsa ke so a yi da yake so a hana Sun yi wani abun da ya saba shirya ce Allah ya zaba ta malam wani abu ya saba shirya saboda kaza saboda kaza amma ban san ba kila akwai wasu dalilan da ban gane su ba in akwai sai a gaya ma in ba ba sai ce ka amma ɗalibi bai wuce gaban malaminsa dole ne ka tsaya ne malamin ka yake ne yake to in dai ana son tafiya ta mike dole haka uba da bai wuce gaban uba mata ba ta wuce gaban mijinta duk abin da miji ya shiryo to mata tana goyon baya tana ta'ayidi ta zartar duk da dai ba haka a tsiraye ba ruwa na in kace a dafa na ruwa za ce lokaci bai ba sai an ji ma ai ai ka kafa sauran lokaci ai ka kafa ba ka sai ba ai ka kafa ba ka ba to ga ƙarshen ta sai dai faɗa ya biyo ba ce to ni ba ni da hankali da nace a dafa min yanzu ai kila akwai abu da nake nufi shin yadda na yi jiya dole yau ma shi zan yi ni ke tafiyarwa ni ne jagora ni ke control ɗin abubuwa ni ke kaza sai yau na ga cewar ina son wani abu da na kula zan yi kaza ko ba zan yi wani abu ba saboda na jin tsoron ki sai na gaya miki kuma na ce ina buƙatar ruwan zafi to ai ko akwai discipline sai a da ruwan zafi na cewa in an maza ne wannan iri tun da aka ce mutsalake ruwan zafi ma a kafan ba za ka ce barin kawo shayi ba ran ce in ma aka ce aka ce maka ina bukatar ruwan zafi aka ɗauko ruwan ɗin aka kawo maka ka ce ai ruwan shayi na ke nuna so ai ba kai bayani ba ka ce ruwan zafi wannan kuma ruwan zafi ne idan akwai karina to karina ita za ta bayyana ga abin da ke nufi tun da a ce ma kai abu ka tsaya kana tambaye tambaye ma akwai nau'in rashin abun nan to in ka fahimta ba sai ka tambaya amma ba za ka wuce gaban shugabanka ba da umarni ko da magana tun da haka musuluncin ya zo aka cewa ainihin aka yi ce kakku ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli to ko ai annabi shi dama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk annabi abin da ya gudanar to za mu yi irin nashi ne za mu yi irin kusan kwacin nashi ne sai dai abin da ya shafe shi za a ce mana wannan ke ɓaɓɓe ne gare shi ka koyi da shi to za a ga mana shi saboda haka nan ba ta shi fofo ma uhibbu wai ya kunu ma redu fofo ma uridu ya zama abinda nake da eh, kake so sama da abinda nake so haka ya halicce ka haka yake son ganin ka ciwo ya fama sai ce to ka gwame kaddara amma dai afuwa kace ne ma sai dai kai ta roƙo kai ta roƙo wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana la in kallaja ha ga fi sadarika in wannan abu je kai komo a zuciya kamar rasan tsakura la la amhu wannaka min diwalin nubuwa zan goge ka daga ainihin fayil ɗin annabawa Ga annabi ma mai aka ce masa la in asharakta la yahbatanna amaluka wala na min alkhasiri. harkan Allah kai ku fa sani fa mutum fa ya yadda bawa da shi wallahi ka karu da kuma rai Kake kana da yanki ina ga yanki yankin wa shugaban ka abdun mamlukun ya kai kuma zaka zama kai baba ba kai kana da yanci sai dai a ce kana da yancin bautan Allah wani mahaluki bai sai hana maka bautan Allah ba yayin wannan ne fa an yadda amma a ce kana da yanci har ga Allah ha kai bawa ne na Allah girman ka darajan ka bawan Allah jir Allah ji kan Aliyu na man Allah ka nuna min shugaban bayi eh, ina nufin annabi Muhammadu shi Allah ka nuna min shugaban bayi hmm, ina sai ga shugaban bayi shi bawa ne bawan bawa amma shi na son Allah ya hada shi da shugaban su gaba daya darajarka a gaban Allah abdu da kai ma irin wancan ke batsin ba abdullahi wa rasuluhu za ka da yanke sai yadda aka tsara ma وفي زبور وتي ايه لأمهونك ام هو ايه كم وجهك وفي زبور قوة شاكماني idan an yi araha a wani wurin sai a yi tsada a wani wurin mudawwanatul kubra